taraddi zuwa ga jahili lawal tarayum kano a kan irin kasassaba da jahilci da wauta da yake nunawa gami da abin da ya shafi addini yan uwa lallai muna ƙara gaya muku duk abin da ke nuna cin mutunci ga sai na rasulullahi da kaskanci wahabiyawa shine burinsu da abin da ke nuna darajar manzon Allah ba sa so amma duk abin da zai nuna kaskancin annabi to wannan shine aikin wahabiyawa kuma shine abin da wahabiyawa suke muradi saboda haka zan sanya muku wani jahilci da kasassaba da kuma magana da rashin iya magana da kuma rashin sanin ka'idan addini da wannan ba wahabi da ake kira lawar tarawih yayi akan abin da ya shafi maniyi daga nan kuma sai mu zo mu bashi karatu a kuma koya mai yadda malamai suka ba da ladabi wajen yin magana musamman magana idan an samu saɓani akan ta ko kuma a'a mazhabobin nan guda hudu mazhabar malikiya hanafiya shafi'iya hambaliya idan sun suna da saɓani akan wata fahimta ga yadda ake ma al'umma bayani ba kawai ka shigo daga sassaɓin magana da rena manzala sallam ka fito da magana kai tsaye ka sake ba saboda haka yan uwa zan sanya muku wannan barin zance da jahilci da lawan ya yayi ku gani daga nan kuma sai mu bi shi da ainihin ah, cikakkiyar hujja sai in gano sai in zo in kankare masa ko in wanke masa kuma yana sallarsa inda na najasa ne ai da sallar ba ta yi ba yanzu da a ce dan lakacin kashi ne ka shiga sallah da shi sai kai raka'a biyu sai daga baya aka gani yanzu sallah ta yi sai ka fita gaba ɗaya ka je ka wanke shi ko ka canja kaya ka zo ka faro sallah daga farko in da mani na jasa ne wannan sallar da annabi ya da mala'ika jibril ya zo ya gaya masa domin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna sallah duk da takalmansu sai sahabbai suka ga annabi ya cire takalmansa ana tsaka da sallah su ma duk sai suka cire takalmansu suka sa su a gefe ana idan da sallah da ya juyo sai ga takalma a gefe kowa ya cire sai ce me yasa kuka cire takalman ku suka ce gani muka ka cire naka sai ce ni jibrilu ne ya zo ya gaya min nawa a kasan akwai najasa shine na cire to in anan an gaya masa takalminsa da najasa ya cire inda a ce mani na jasa ne nan ma za a yi mai, za a gaya masa amma tun da aka bar shi to ya nuna mani ba na jasa ba ne shi yasa abdullahi dan masu ya ce hukumu hukumul to yan uwa kun ji kun ji abin da shi wannan lawal trayom ya fito saboda jahilci saboda kai jahili ne ya ƙaryata maganganun malaman fikihu akan abin da ya shafi mani kuma kun ji irin abin da ya danganta wa manzon Allah irin wa'annan hadisai da ake karantawa masu nuna a danganta shi ga manzala sallam su su wahabiyawa sun fi jin daɗin danganta irin wannan hadisai da manzala yanzu dai misali a ce a lawar tarawih in ce babanka yana zuwa masallaci da mani a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya tashi har ya tafi masallaci da kaya wanda akwai mani a jiki bai sani ba ya shiga cikin masallaci to irin wannan hadisai su da da muke gaya muku waɗanda su kansu ma suna da kwai shammak saboda suna taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu karanta su ma ba masu karanta irin wannan hadisi ku ji suna bayani na gaya muku wahabiyawa duk abin da zai zo yadda zai taɓa mutuncin manzan Allah zaka ji wahabiyawa suna fito da wannan abin na gaya muku wannan ɗabi'ar wahabiyawa ce akan haka aka gina wahabiyawa shi yasa wannan jahilin lawan tirayum maganganin shi ba ilimi kwata-kwata a ciki duk abin da kuma yake nuna darajar manzan Allah zaka ga wannan abin ba sa iya fito da shi su bayyana sai su ɓoye yanzu dai ka duba wannan jahilin inda ya zo yake magana akan wai manzan Allah na zuwa masallaci da maniyi a jikin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ne zai je masallaci ba annabi bane yake zuwa masallaci da maniyi a jikin jikinsa babanka ne lawat tarayin babanka ke zuwa masallaci da maniyi a jiki sai mamakka ta zo ta kankare mai yanzu ko kai aka danganta wannan magana zuwa ga mahaifinka ya zaka ji balantana annabi Muhammadu Sallar alaihi sannan ka sassaba ta gaba ka yanke hukunci saboda jahilci baka faɗa mai malamai suka faɗa akan maniyi ba a mazhabar malikiya maniyi najasa ne mutlaqan a mazhabar malikiya kuma yawancin mu yan Najeriya mazhabar mazhaba ta malikiya ne da yake kai makiyin Allah ne me yasa baka faɗa haka ba me yasa baka faɗa haka ba kace wai maniyi ba najasa bane a ina ka samu wannan karatun kwata kwata ka yanke hukunci bayan a mazhaba ta malikiya in ka san kai a malikiya kake idan na maniyyi ya taɓa ka ko ya fita a jikinka ko ya taɓa ka ko ɗanye ko busasshe na jasa ne bari mu ji maganganun malamai bari mu ji maganganun malamai akan abin da ya shafa ainihin ah, mani ah, Ra'isu mandawi yake cewa faƙar ah, iktalafar ulama hakika malamai sun yi saɓani fi hukumi maniyin rajuli gami da menene hukuncin maniyin namiji hal huwa dahirun aw najisun maniyin namiji abu ne mai tsarki ko abu ne mai najasa sai malam yace ala salasati aqwalin wannan maganan ta rabu zuwa zance kashi uku alqaulul awwalu zance na farko annahu najisun mani najasa ne wannan shine maganganun malaman fiqh mani najasa ne kalbauli yadda ka san fitsari na jasa ne to mani ma na jasa ne sai mala ya ce fa jibu gasluhu raɗaban waya bisa ya wajaba duk sanda mani ya duk abin da mani ya taba maniyin nan busasshe ne ko ɗanye ne a wanke wurin minal badani a jikinka ne maniyin ya taɓa? wa saubi ko kuma tufafinka maniyin ya taɓa, sai an wanke za a yi sallah amma saboda manafinci irin naku biya wa turayum saboda kai maƙiyin manzon Allah ne turayum wai ka ce annabi na tafiya masallaci da mani a jikinsa kuma na Aisha ta zo ta same shi cikin masallacin oho idan ta taso zuwa take ta keta mazan da suke masallaci har ta je kan manzo Allah ta je tana kankare mai mani to wannan hadisi me yake koyarwa me yake koyarwa makiya manzon Allah lawar tirayon makiyin annabi makiyin annabi nana Aisha ta tashi ta zo masallaci ta keto ta zo ta kankare wa manzo Allah mani a jikin shi to a kaddara ma maniyin manzala sallallahu manzan Allah ba mutum ne kaman mu ba a kaddara na manzala sallallahu shi na manzan Allah komai nashi mai tsarki ne a kaddara amma ni da nawa da naka wallahi maniyin mu najasa ne kaman fitsarin mu ne najasa ne maniyin mu ma najasa ne amma na annabi sallallahu da bambanci amma duk da haka idan akwai hadisi wanda inganta wanda yake bayani akan irin wa'annan ya kamata a same ka da ladabin zance ya kai lawal jahili ya kamata ka zama kana da ladabin zance ya kamata ka zama kana janibin annabi ba wasa bane janibin annabi ba wasa bane sai malam yace wa haza qawlu malik wa haza qawlu malikin wannan maganar imamu malik ce cewa mani na najasa ne to kaga mu yan malikiya kuma yawancin mu yan afrika mu yan malikiya ne amma da yake wa'annan su wahabiya burin su kawo rikici a addini sai lawataran kuma ina da kyakkyawan zaton shi ma dan malikiya ne ina da kyakkyawan zaton shi ma dan malikiya ne amma ka duba yadda ya zo ya ɓarin zance ya nuna jahili ne shi ba tare da ya yi bayani mai zo da jahilci lawar turayin a koma makaranta sai ma ya ce ƙala fi shari muktasir kalil lil karshi idan ka duba cikin muktasir kalil na karshi za a ga inda ke cewa ammal mani amma mani fa huwa min al'adami mani ana samun shi daga ɗan adam kuma maniyi najisun bila ishikalin maniyi najasa ne ba tare da wani ainihin musu ko wani ainihin ishikali ko wani ainihin kokonto ba Mani gidansa ɗayansa najasa ne a mazhabar menene a mazhabar malikiya alƙawlin sani annal maniyya najisun magana ta farko magana ta biyu ma maniyi dai najasa ne amma wa zu'u farkahu wa farka ya bisahu farka ya bisa ya ah, ya isan maka a kankara wanda ya bushe wa huwa mazhabul hanafiya wannan mazhaba ce ta hanafiya to mu yan hanafiya ne mu yan hanafiya ne a mazhaba ta hanafiya ne amma ko a mazhabar hanafiyan busashi aka ce ka kankare amma ba a ce wai ba najasa bane amma da yake shi wannan katan kasurgumin katan jahili ne lawal tarawiyam ya zo kawai ya yanke hukunci akan cewa maniyi ba na najasa bane to bari mu karanta hadisan manzo Allah Inda ana maganan annabi maganan kowa aje ta ake a gefe idan aka ce ga maganan Allah to ana aje maganan kowa a gefe a dauke ta Allah an aka ce ga maganan manzon Allah ana aje ta kowa a gefe a dauki maganan manzo Allah to ka duba sharhin umratul ahkam idan ka duba sharhin umratul ahkam ah, zaka ga inda Abdurrahman bin Abdullahi as-sahimi ya kawo a cikin littafinsa sharhudatul akam hadisin an aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat kuntu agtasilul jana kuntu agsilul janabata na kasance ina wanke agsilul janabata ina wanke janaba idan ya zama agtasilu shine ina wanka in ya zama agsulu kuma shine ina wanke kuntu agsilul janabata na kasance ina wanke maniyi ina wanke janaba min saubi rasulillah daga tufafin manzo Allah sallallahu alaihi fa yakhruju ila salati sai ya fita ya tafi zuwa ga sallah ashe annabi in dai kayan shi akwai manni baya tafiya zuwa sallah sai an wanke ga hadisin na Aisha jahili lawal tarayum jahili bakin jahili bari in ƙara maimaita muku jahilin nan kuji bari in ƙara maimaita muku kuji annabi yakan shiga sallah mani a jikinsa bai sani ba kuma yana sallarsa Aisha ta ce sai in gano sai in zo in kankare masa ko in wanke masa kuma yana sallarsa inda na najasa ne ai da zallan ba ta yi ba yanzu da a ce ka lakacin shi ne ka shiga sallah da shi sai kai a biyu sai daga baya aka gani yanzu sallah ta yi kai ka fita gaba ɗaya ka je ka wanke shi ko ka canja kaya ka zo ka faro sallah daga farko inda mani najasa ne wannan sallar da annabi ya yi da mala'ika jibril ya zo ya gaya masa domin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da sa to kun ji jahili ko kun ji jahili kun ji jahili to ga dai hadisin kuma na Aisha Allah ya kara mata yadda har yanzu inda nana Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya fita masallaci da kayan shi akwai maniyi sai na wanke kuntu agsidul janabata min sawbi rasulillah na kasance ni Aisha sai ina wanke maniyi najasa daga jikin ainihin janaba daga jikin tuban manzon Allah fa ya kharuju ila sala sannan ya fita ya je ya sallah wa inna buga alma'i fi saubi har ma za ka ganin jirwayen ruwa a jikin tufafinsa gashi na na Aisha ta tabbatar mana da cewa annabi baya tafiya masallaci da ainihin maniyi a jikinsa ya je ya gabatar da sallah da wannan maniyin in mani ya taba jikinka ko ya taba tufafinka mun karanta malam ya kawo najasa ne sai ka wanke a mazabar malikiya a mazabar malikiya wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta muslim inji malam yace laqad kuntu afruquhu min sawbi rasulillah ayyar ce na kasance ina kankare mani busashe daga tufan manzala sallallahu alaihi wasallam farkan kankarewa fa yusalli fi sai salla a cikin wannan tufafi ma'ana idan ya bushe amma ina so mu san cewa shi manzon Allah ba irin mu bane inni lastu ka hayatikum annabi ya ce ni ba mutum bane irin ku abitu inda rabbi yut'imuni wa yuskini inda kake ganin bawali kowa ya san bawali ai bawali a najasa ne ko to na manzo Allah ba najasa bane domin barakatu umma imana tana cikin ɗakin ta annabi na tare da ita ku yangar annabi sallallahu alaihi wasallama sai bawali ya kama annabi cikin dare bai son ya fito sai ya ɗauko akushinta ya kama ruwa da shi da ya kama ruwa da shi cikin dare ta farka tana jin kishi sai ta laluba ta ɗauko akushin ta ta ruwa ne ta ɗauka ta kunkuɗe ta shanye a cikin daren nan ta ji ba ta taɓa cin wani ruwa mai daɗin wannan ba garin Allah ya waye annabi ya shiga cikin matansa wa yamzahu ahyanan wa mallat ah, wa yamzahu ahyanan wa marratan manzal sallallahu alaihi wasallam zaka samu wani zubin yana shiga cikin matan shi ana dan yin ba'a ya zo yana dan yin hira da su sai ya ce a dauko wannan fitsarin aji a zubar sai ta rasulullahi kana nufin wannan abin da na shanye jiya da dare fitsari ne to ni na kwa jiya da dare na tashi naji ina jin kishi na laluba na shanye shi matan annabi suna mata dariya kin sha fitsari kin sha fitsari kin sha fitsari kin sha fitsari annabi ya ce to a wannan barkatu umma aimana a wata ruwaya na hafsa ne tana da wani irin matsanancin ciwon ciki annabi ya ce kuna mata dariya ta sha fitsari na albarkatin shan fitsari na ba za ki ƙara wannan ciwon cikin ba har abada kuma ba ta ƙara shan wannan ciwon cikin ba har abada to shi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fitsarin shi ma ba najasa bane mu amma namu najasa ne sannan sai na rasulullahi ya ji jikin shi na mai ciwo sai aka mai kaho ƙaho sa aka yi mai aka fitar da farin jini don ba za mu ce jinin annabu bakin jini ba aka fitar da farin jini irin yadda wanzamai suke yi wanzami ya tashi zai je zubar da wannan jini sai wani sahabi ya ce ya rasulullah ni ya kamata in je zubar da wannan jinin sai manzo Allah ya ce a sahibu shay'in ahqqu bihi ma abucin abu sai ya cancanta da shi kai wanzami je ka zubar ashe shi wannan sahabin burinsa ya ga inda za a je a zubar da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya kwashi wanzami ya tafi ya je bayan gari zai zubar da jini daga ya daga haka sai kasa ta dare tana so ta sha jinin Muhammadin Rasulullah in ta in ya aje sai ta haɗe shi kuma wancan sahabi ya laɓe jira yake a zuba jinin annabi ya kwashe ai wanzamin nan yana daga jinin nan kawai ya kai bakin shi kawai sai kunkura jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gari Allah ya ce hurmat alaikum maitatu wad damu na haramta muku cin jini na haramta muku mushe wala mulkin zir da naman alade amma ga jinin annabi Muhammad sallallahu wani ya shanye kuma da ya dawo wajen manzon Allah annabi ya ce ina jinin ka zubar ya ce ya rasulullahi na zuba shi inda ya dace wancan sahabi da ya bi bayan sa yake nema ya kwashe ta rasulullahi wallahi ƙarya yake shanye waye annabi ya ce ka sha jini na annabi bai ce ka sha najasa ba sai ya ce mutane za su fitine ka zaka za ka da damuwar mutane saboda jini na mai karfi ne amma wuta kuma ta haramta a gare ka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga duk da Allah ya ce na haramta muku jini amma ga ni annabi Muhammad ya zama magani har ya zama tsari daga shiga wuta sannan Abdullahi bin Mas'ud dan gajeran sahabbin nan sun tafi tare da manzo Allah yana raka manzo Allah sai bukata ta, faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukata manzo Allah jira son ya kewaya gashi kuma fili ne da sahara yan bishoyi yan kaɗan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wa abdullahi bin mas'ud ina so in kama ruwa gashi babu wurin da zan kewaya in ɓoye annabi bai taba kama ruwa a gaban wani yana kallon sa ba da hadisin da aka nuna muku cewa wai annabi wai ga wani ya ga san da annabi ke biyan wata bukata wallahi ƙarya yake ƙarya ne wannan hadisin ko da a cikin bukari ko a cikin muslim annabi ya hana in zaka yi fitsari kai a gaban wani wallahi na shi hayye ana ganin sa irin hadisan buhari da ake cewa wai atan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ta qawm fa bala qaiman manzo Allah ya je bolan wasu mutane yayi fitsari a tsaye wannan a talmoda aka yi wa'annan hadisan hadisai ne daga talmoda wanda suke nuna rashin girman sayyidina rasulullahi annabi baya kama ruwa wallahi tallahi a gaban wata halitta ya hana annabi ya ce in zaka yi bawali ko zaka yi ga'idi sai ka boye mutane ba sa ganin ka to bari ku ji irin ladabin kama ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ya bin Mas'ud amma ga wata bishiya can ka je ka kira ta ka ce ta wuce min bayi je ka kira ta abdullahi bin Mas'ud ya tafi ya ce ke bi ayyuta shajara ajibi da wata Muhammadu. ya ke bishiya amsa kiran annabi Muhammadu. sai gashi bishiyar ta ciccibo ta ciro daga ƙasanta ƙasanta ya dawo sama samanta ya dawo ƙasa. tana sassarfa ta zo wajen Muhammadu Rasulullahi shine zaka ji Imam al-Busiri yana cewa jadili dawatihi al-ashjaru sajidata tamshi ilayya ala sakin bila qadami مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين ni wal kaini min urbin wa min ajami da li da'watihi al ashjaru sajidata tamshi ilayya ala Sakin, bila Kadami. bishiyoyi ja'at li da'wati sun zo saboda kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ashjaru bishiyoyi sajidatan suna masu yin sujjada tamshi ilayya suna tafiya zuwa ga manzo Allah ala sakin abasa diddigi bila kadami ba da kafa ba suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi sallam, da kaurin su ba da diddige ba suka yi biyayya wannan bishiya ta kewaye manzon Allah ta ma annabi bayi babu inda Abdullahi bin Mas'ud ke kallon annabi bai hango shi ta mai bayi ta kewaye shi tukunna manzon Allah ya kama ruwa amma kam ya kama ruwan ya ce Abdullahi dan Mas'ud ba ni samo min tsakunkuna zan yi tsarkin istijmar akwai tsarkin da ake cewa al-istinja'u shine tsarkin ruwa akwai abin da ake cewa al-istijmaru tsarkin duwar wasu idan ka tafi wurin da babu ruwa kana so ka kama ruwa an yadda ka samu dutse guda uku ko da bayan gida ne kashi ka katse kuma kai sallah babu laifi annabi ya ce ka bani duwar wasu nan guda uku ya miƙo mai annabi ya kama ruwa ya amfani da wannan duwar wasu bishiya bayan annabi ya kintsa yayi komai bishiya ta tashi ta koma inda take Abdullahi bin Mas'ud ashe burin shi ya sa target ya sanya shaida yana so ya dawo ya kwashe bayan gidan annabi inda annabi ya bayan gida ya kwashe bayan gidan har ya raka annabi gida ya dawo bayan ya dawo yana zuwa sai ya samu ƙasa ta cinye ƙasa ta fi shi buƙatan bayan gidan annabi ta cinye tana cinyewa sai dai da ya duba gefe sai ya ga ainihin 'yan tsakon kwanin da manzo Allah ya kama ruwa sai ya ɗauko su ya tafi da su gida duk sanda za a yi biki ko za a yi wani taro ko ranar juma'a ko idi idan ya ɗauko dutsen da annabi ya katsa bayan gidan shi guda ɗaya ya sa aljihu idan ya shigo masallaci duk irin turaren da ake kasa wallahi sai ƙanshin dutsen da manzo Allah ya katsa bayan gidan shi ya bi duk tare da aka saka shi a masallacin Muhammadin Rasulullah to manzo Allah sallallahu alaihi shi in nashi ya zama ba da jasa bane amma da yake da jatrayim jahili ne maniyin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da duk abin jikin shi shi ba na jasa bane amma mu namu na jasa ne ya kamata inda yayi ladabi ga janibin annabi ya ce a eh shi na sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba na jasa bane mu ba za mu kira komai na jikin annabi da najasa ba wallahi mai tsarki ne annabi mai tsarki ne ba ma shi ba ahlul baiti ma inna ma yuridu llahu li yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yudahhirukum tadhira ahlul baiti ma Allah ya tsarkake su ballantana kuma baban su kuma kakan su kuma shugaban su Muhammadu Rasulullah saboda ka lawan tarayyum kai jahili ne ku ne masu batar da al'umma addinin ku sabo ne addinin Ibn Taymiyyah lawan tarayyum ba addinin Annabi Muhammad bane bakin da kikin jahili ne kai lawan tarayyum saboda haka maniyin annabi ba najasa bane mu kuma niyin mu najasa ne domin nana Aisha ta ce af wa ta ce domin nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce na kasance wa kuntu laqad kuntu afruquhu min sawbi rasulillah ina kankarewa amma busasshe fa farakan kankare fa yusalli bi sai annabi je ya sallah wa min al-hadith ya zo a cikin wasu ruwayoyi na hadisai kuma fi al bukhari wa muslim a cikin riwayar bukhari da muslim an sulaiman bin yasar qala sa'altu aisha na tambayi aisha anil mani yusibu sauba idan mani ya taba kaya za iya kaga mani mutlakan in ya taba kaya yaya za a bar shi a ji a yi sallah da shi kafa kala sai ce kuntu agsiluhu min sawbi rasulullah in ya taba kayan manzo Allah wankewa nake to wannan hadisin ya bi inganci akan cewa mani in ya taba kayan kowaye sai an wanke za yi sallah sai yana na Aisha ce fa yakhruju ila sala sai manzo Allah ya fita sallah bayan an wanke wurin wa asarul gusli fi saubihi a jikin kayan ma za ka ga alamar ruwa nan bai gama wanki bai gama bushewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi anything ah, ah, ya tafi ya je sallah a cikin ruwaya kuma ta muslim zakara halmunsi rahimahullahu ta'ala ya ce wa zalika anna rajulan lalle wani mutumi na zalabi aisha ya je wajen aisha fa asba ya gisil ba sai ya waye gari yana wanke tufafinsa fa qalat aisha sai aisha ta ce inna ma kana yajzi uka kawai ya ishe ka in ra'aitahu in ka ganshi an tagsila makanahu inda mani ya taba nan kawai zaka wanke ba a ce wai dan mani ya taba kayan ka duka a ce sai ka wanke kayan duka ba a inda ya taba nan kawai zaka wanke an gane ko ko nan kawai zaka wanke ba sai ka wanke ainihin kayan gabaki ɗaya ba saboda haka jahili jahili lawal turayum wanda ya fito yana batar da jahilai yan uwansa bari ƙara maimaita muku abin da wannan jahilin ya faɗa bari maimaita muku kuji bari maimaita muku kuji annabi yakan shiga sallah da mani a jikinsa bai sani ba kuma yana sallasa Aisha ta ce sai in gano sai in zo in kankare masa ko in wanke masa kuma yana sa inda najasa ne ai da sallar ba ta yi ba yanzu da a ce dan lakacin kashi ne ka shiga sallah da shi sai kai raka'a biyu sai daga baya aka gani yanzu sallah ta yi sai ka fita gaba ɗaya ka je ka wanke shi ko ka canja kaya ka zo ka faro sallah daga farko inda mani na jasa ne wannan sallar da annabi ya yi da mala'ika jibril ya zo ya gaya masa domin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna sallah an ce muku ba kwa karatu lawal tarayun jahilai ne kowa wahabiya ba kwa karatu yanzu wai kai lawal tarayun dama irin a dan hadisi ne kuke fahimta a malikiya ba kwata-kwata maniyi ba haramu wannan najasa ne amma baka iya bambancewa ba idan ka dan karanta bulugul marami ka dan ci karo da wani hadisi shi kenan hukuncin kenan muna gaya muku wallahi tallahi wahabiya wannan sun rena malamai dama su sun rena malaman fiqihu suna ganin malaman fiqihu ba ku shi sa <coughs> za ga Ahmad Gumi a nan Kaduna su targima da wani ana ce mai yaya salafi su targima shi yaya salafi bai dada maza mazhaba ta malikiya ba bai zada wani wata mazhabobi ba malikiya hanafiya su kawai, iza su hal hadisu fa mazabuna an taɓa yin hadisi haka in ban da ƙiƙancin 'yan salafiya babu da ƙiƙan mutane mahaukatan mutane da suka jawo bala'i a duniya irin 'yan salafiya wa su hal hadisu fa huwa Ka ji fa su mutunci su hal hadisu uban waye ya kawo muku hadisi in ba malamai ba sai imamu malik ba su suka kawo muku hadisan da ake inganta muku su sai su imamu bukari ba wa su hal hadisu fa mazabuna wannan ka'ida ce ta duk yan salafiya wai idan hadisi ya inganta shine mazhaban su kaga sun rena wallahi wahabiyya an gina ta ne akan rena annabi Muhammad da rena magabata dan yanzu su aqida ta yan salafa ba sun ma rena Imam Malik sun rena Imam Shafi'i sun rena Abu Hanifa sun rena Ahmadu dan Hanbali sun rena su wallahi duk ɗan salafiya ya rena su domin su ba su yarda da wai mazhabar malikiya ba kuma wa'annan malaman mazhabobin su ne malaman hadisan su ne malaman hadisan amma ka'idan su sa hal hadisu fa huwa mazhabuna idan hadisi ya inganta shine mazhabin eh su ne malaman hadisin littafin da aka fara bayan alqur'ani a duniya shine wadda imaliki bayan alqur'ani wadda na maliku shine littafin da aka fara a duniya Mu wadda malikin amma yanzu haka ƴan mazhabar to ka duba ga wannan lawar tirayim da yake jahili ne bai san ilimin fiqhu ba bai san ma me malamai suka faɗa ba kun ga yanzu na zo na karanta muku maganganun malamai ba ana magana akan maniyin annabi bane mu a wurin mu kace mana maniyin annabi da jasa ne ba za mu kafirta ka domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba najasa bane ba ma shi ba iyalan gidansa ma Allah ya tsarkake su inna ma yuridullahu la yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti Allah ya ce ya ku yan gidan annabi ba ku da dauda na tsarkake ku tsarkake balantana ko baban nasu Muhammadu Rasulullah annabi Muhammadu komai nashi mai tsarki ne yanzu na gaya muku an sha fitsarinsa an sha jininsa an yi turare da bayan gidansa yana rasulullahi salasalan guminsa in annabi ya katse yana zai jefar rigima ake a kwasa aje a ƙara a cikin turare domin ya fi turare kanshi Muhammadu Rasulullah annabi shi ba najasa bane amma kowa da komai daga sani najasa ne wallahi amma Muhammadu Rasulullah huwa dahirun mudaharun shine mai tsarki abin tsarkakewa na karanta muku zan kuma ƙara karanta maka da kiki jahili lol me malaman fiqh suka faɗa akan mani a mazhabar malikiya malam ya yace qad talafar ulama'u malamai sun yi sun yi fi hukumi maniyyar rajuli menene hukuncin maniyyar namiji wanda ya fita a jikin namiji hal huwa dahirun aw najisun shin mai tsarki ne ko najasa ne sai malam ya yace ala a ƙawalin, akwai maganganu guda uku alqaulul awwalu magana na farko shine magana mafi inganci annahu najisun maniyi najasa ne kalbauli kamar yadda fitsari yake najasa haka maniyi yake najasa fa yajibu gasluhu ya waje ba, in maniyi ya taba jikinka ko ya fita daga jikinka a wanke kuma kai wanka raɗaban auya bisan ɗanye ne ko busasshe minal albadani jikinka ya taɓa wasaubi ko kuma tufafin kamanin ya taɓa wajibi ne sai an wanke kamun ai sallah amma da yake lawar tarayyar jahili ne kai ka zo ka kafa hukunci da jahilci ba abin da malamai suka faɗa ba da ra'ayin ka kana ne ka batar da jahilai to saboda ka jahilan da yake tarawa a gaban ku gashi nan mun ba ku karatu mun ba lawal karatu ba sa karatun fiqh wa haza qawlu malikin wannan maganar imamu malik ne in kana mazawar malikiya kada wani ya zo ya rude ka ya ce maka wai mani ba najasa bane yasa ku je ku yi ta sallah da najasa to inda yana mani ba najasa bane ba za a yi wanka ba kenan in ya fita ko wankan jarawa ma ba sai a yi ba ko wallahi tallahi wahabiya kun shiga uku in ni mai baro ta ina nan in dai ina nan wallahi na sa ku a gaba kenan in kun yi shirme kun yi jahilci wallahi wallahi na sa ku a gaba kenan jahilan banza jahilan banza da ba ku a karatu sai sai to wai dama wannan lawa tare da malami ne malami ne na gwamnati malami ne na neman abinci malamin da ya zuban ba da malamai mutunci wanda za a gan shi a gaban gwamna ko a gaban matan gwamna ya je ya naɗa kafa yana biyayya ya je ya naɗa kafa yana biyayya ya zauna bacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man utiyal qur'anu fara'a ahadan utiya min ad-dunya afdal min ma utiya faqad saggara azima wa azama sagira annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi qur'ani sai ya hanga ya ga an ba wani abin duniya yana ganin abin duniyan da aka ba wancan ya fi abin da aka bashi alqur'ani to ya kaskantar da abu mai girma shine qur'ani ya kuma girma abu dan kadan ita ce duniya wa duniya na wa in minna ilaiha wa dalibi halmata wa ilan kidai Duniyar nan in mun karkata izuwa gare ta jin daɗi yi tsawo ilan kida'i izuwa karewa ne ko A duniya, mal'unatun mal'unun ma biya illa layi wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman adabe ce duniya tsinanniya ce abin da ke cikin duniya ma tsinanni ne sai dai malami sai sai mai neman karatu amma wai lawal ma haka ya je saboda shi ba shi da girma sai na jikinsa ya je gaban gwamna ya je gaban matan gwamna ya je tsugunna a ƙasan saboda maula da neman duniya wa man yattaqillaha da lahu makaraja in kai tsoron Allah Allah zai kawo maka mafita ba ma sai ka ba duniya ba ita da kanta za ta rinka bibiyan ka ka duba irin sun murana shi dahir bauchi suna gida Allah ke kawo musu abin da suke muradi ba sai sun je ko ina ba ka duba irin sun mulana shi Sharif Sale suna gida Allah ke kawo musu ba sai sun je ko ina ba eh amma kaga wai malamai sun koma mu muna da biyayya ga gwamnati kuma duk lamarin gwamnati muna shiga amma wallahi ba za mu je mu zubar da kanmu mu je gaban gwamna ko mu je wajen mataimakin gwamna mu tsugunna mu yadda rawanin da Allah ya daura mana na balanta wallahi ba za mu yi ba amma in gwamnati ta neme mu za mu shiga cikin lamarin ta ko ba ta neme mu ba duk abin da zai jawo maslaha a wurin shugabannin mu yan siyasa wallahi za mu yi, za mu shiga aidin mu amma ba za mu je mu wulakanta kanmu amma wahabiyawa yan izala mayun kuɗi ne musamman wannan mayan kuɗin alkarawi yana nan kullum zai yi karatu a ainihin comment section ba zai je sana'a ba sai ya sa sai ya sa account number fi sabilillah mu muna sana muna da sana'o'i da muke sannan harkar nan da muke na bada magani sana'a ne ai ko ba sana'a bane kuma ni dan kasuwa ne ina kasuwanci kuma harkanan nan da muke na bada magani taimako sana'a ne don magungunan da muke haɗawa mu bayar su ya muke yi mu haɗa mu bayar wasu kuma ta daji mu je mu nemo kuluwar a wani amako Allah ya ce ku ci sannan ku yi kiwon dabbobinku da 'ya'yan itatuwa amma ku ba kwa sana'a ci ma zaune ba kwa sana'a ci ma zaune wahabiyawa sai maula sai bin gidajen gwamnati musamman wannan lawal tarawih dan bashi da aiki sai cin mutuncin gwamnati wallahi ina kira ga gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf gida gida wannan mutumin da kake gani ya daɗe yana cin mutuncin gwamnatin eh, mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya kamata lallai ilalla dauki mataki akan shi a ɗauki matashi akan wannan lord tarawa ba malamin Allah bane ba malami bane na addini malami ne makwadaici wata rayuwa malami ne mai san abin duniya malami ne na gwamnati da abin da gwamnati ta sanya shi zai iya zuwa ya zo ya faɗa ko da na ƙarya ne don ya samu naira malamai mu girmama kanmu sai 'yan siyasa su bi mu amma in muka zo muna wulakantar da kan 'yan siyasa ba za su gama da daraja ba in bacin wannan karan da muka yi kira mu musamman su fa 'yan ɗariƙar tijaniya da addu'an mu da haɗin kanmu wallahi gwamnati ta sissetu kuma muna kira gwamnati ku sani wannan mulkin da aka yi tun daga sama har zuwa ƙasa mu malamai mun fi kowa yi muku kamfen ko mutane sun fi jin maganar mu akan maganganun kowa a wancan tenuwan da aka yi mawaka sun ba da gudunmawa da 'yan fina-finai amma wannan karan mun nuna musu izza ta Allah mun shafe su duk wani ɗan siyasa da ya kai kujerarsa shi ma in zai faɗa gaskiya wallahi addu'a ce da kuma ainihin yadda muke mutuwa mu faɗa ma al'umma gaskiya da bakinmu kuma muna al'umma na tare da mu mu malamai ba abin wulakantawa ne, sannan muna kira gare ku ya ku yan siyasa ku kyautata wa malamai muna kallo yadda wasu masu kuɗin suke kyautata ma yan fina-finai suke kyautata ma asharare suke kyautata ma ainihin waɗansu mu can amma ga malamai su kuma suna gefe ba kyautata musu bacin kuma aikin su ne masu aikin kuma al'umma tana hannun malamai ko mu ba ba ba ba ba ba ba ba ba ainihin alfahari ba ba alfahari ba mu su bai mun fi kowa followers mun fi kowa ainihin yawa a Afirka kuma wallahi bari gaya muku wahabiyawa ba abin da duk wani ba wahabi suka tsira mu addinin musulunci wallahi tun zamanin manzon Allah zuwa yanzu wallahi babu wata daula da wahabiya suka kafa duk inda kaga musulunci a Afirka wallahi su baye ne Sheikh Usman Dan Bodiyo su bi ne ko ba wahabi ne ya kafa daular musulunci Sheikh Umar futi su bi ne ko ba su bi bane ya kafa daular musulunci da Allah a gaya mana daular musulunci ta wahabiya wallahi babu a afirkan najeriya a arewacin najeriya da a najeriya a faɗa mana wata daular musulunci da ba wahabi ya kafa wallahi su baye ne saboda haka ya ku mutane ku ba addinin ibnu taymiya ko dawo addinin iyaye da kakanni addinin sufanci shine asalin addinin manzo kuma su bayanan da ake zagi ake ce musu masharkai su suka kafa daular musulunci a najeriya duk inda kaga musulunci wallahi su baye su suka kai shi ƙila ka musulunci wallahi su ba suka kai musulunci to saboda haka ƴan uwa wannan karatu kenan a takaice na ba wannan daƙiƙin ina nan da sabon karatu mai zafi akan wannan dakikin baffa hotoro kusan na gaya muku target ɗin wahabiyawa shine su ga sun karar da mutu. Saga in sun yaƙi 'yan shi'a nan gaba za su dawo kan musu bai go to mun gaya na gaya muku wannan shine target ɗin su kun ji yadda baffa hotoro ya dawo ya ce ya ba mu shekara biyar ya ce sufaye da sufanci ya ba su shekara mai to babba otoro baban baban baban kama yi kadan in dai mu sufaye ne baban baban kama ya kadan malamin ka wannan bakin malamin ka wannan bakin jahilin da kikir sa'idi mai kwano wannan bakin wannan bakin jahilin sa'idi mai kwano malamin da kake jirshe a Najeriya yi kadan sannan malamin malamin ka wancan bakin bayahudan kafirin da ake kiran shi Rabi'u al-Madkhali Rabi'ul Madkhali ba to ko shi yayi kaɗan da zai taso daga cikin kabarinsa ya fito duniya bai sai karar da sufanci ba balatana kai banzan bazara ba fahotoro sufaye suna nan ilal amam sufaye suna nan ilal amam wallahi rabi'u bin hadi almadkali alyahudi ba yahude malamin malaminka wanda shi da shi kuke kokoyi yan uwa wannan rabi'u bin hadi almadkali shine shugaban sabab fahotoro a duniya Rabiul Madkali ba shine shugaban Sibab Hotoro a duniya matsayin shi a wurin Hotoro kamar matsayin Shehu Tijjani a wurin mu ne to ko shi zai taso daga kabarin sa bai isa ya ainihin busar da hasken sufaye ba to yanzu Sibab Hotoro suna nan mun ga mu kwangila suka ansu kwangila suka ansu daga Sudan daga Libya daga gasunan kasashe dai a zo a yaƙi sufaye to yanzu wannan abin da kuma zan zo in maka raddi jahili maha'incin addini raddi na nan zuwa akan wani karatu da kai ce wai shehu tijjani ce fa kullu abidin wa sajidin li lahi fi zahiri ma abada illa lillahi tabaraka wa ta'ala jahili zan zo maka bayani akan wannan magana lalle wannan yana cikin jawahirul ma'ani kuma maganar shehu tijjani ne idan ka wuto maganar abu yazid al-fusta bastami bayan ita kaɗan wannan zaka ci karo da shi a cikin al al-awwal fi zikir ayatul qur'ani anan zaka samu wannan magana ta shehu tijjani fa kullu abirin wa sajidin Legairin, ghairillahi fi zahiri ma abada wala sajida illa lillahi ta'ala shi ibrahim shehu yana magana akan wa in min shay'in illa bi hamdi yana magana akan akan ainihin tasbihin bayan Allah bauta na komai da komai amma da yake kai azzalimi ne ka zo ka karkatar da maganar to ni yi alkawari mai baro ta ni ne maganin ku salafawa da wahabiyawa ni ne maganin ku duk inda kuka kai ƙarya ko kuka karanta wani abu a cikin littafin sufaye zan zo ma mutane bayani kuka canza fassarar ko karkatar da fassarar ko kuka yi ba fassarar fassarar gatari zan zo umma mutane bayani wallahi ƙaryan ku da yadda kuce za ku halakar da al'umma wallahi ba ku isa muna nan muna raye mun sha kuma muna nan muna sha saboda haka lawal tarayon lallai ilalla ka koma makaranta ka koma makaranta lallai ilalla ya nuna kai jahili ba abin da ka sani a addini saboda haka wannan raddin shi ma yana nan biyo baya ba tare da bata lokaci ba ku yi hakuri yan uwa kun san ni al'ada na bana dadewa a ko da na fito live minti 30 minti 40 minti 15 ina isar da sako na kawai sauka nake yi zuwa anjima ku kasance tare da mu za ku ji lafiya raddi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh